A hirar da ta haɗa shi a baya-bayan nan da wata mujallar ƙasar Faransa ne shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa ta buƙaci Najeriya da jamhuriyar Benin su tuso ƙeyar jagoran 'yan adawa Hama Amadu zuwa gida inda wata kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku sakamakon samunsa da hannu a wata badakalar safarar jarirai matakin da magoya bayansa irin su Muhammadu Mai Duka ke kallonsa a matsayin wani yunkurin sharewa jam'iyyar PNDS mai mulki hanyar lashe zaben 2021. Zancen eh, gwamnati ko kuma ita jam'iyyar PNDS tana son ta yi unhwani da wannan dama don ta hana Muhammad takara. A wannan ba zance ba duk duniya ta san shi. Wannan bai ta mana hankali ko mutskalin zarate. Mu gare mu eh, almarata waken da an ka saba na wato in ba ka son mutum sai ka bi wasu hanyoyi don ka hana mai takara wannan ba gaskiya na ba za mu yarda da shi ba ko miskalin zarate sai dai shugabannin na PNDS tarayya na nisanta kansu da halin da dan takarar na model lumana ke ciki a cewar wani kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammadu mashawarci a fadar shugaban kasa in alkalai suka nemi wani dan Nijar bisa ga doka wadda ya taka me zai sa a ci jam'iyyar PNDS tarayya ce ba gaskiya ba ne. kuma shugaban ƙasa ya yi magana ne a matsayin shi na shugaban ƙasa tun da gwamnati ta ɗauki matakin nemowa malaha Muhammadu duk inda yake cikin ƙasashe waɗangana makwabtanmu don ya zo eh, ya fuskanci tambayoyi wanda alƙalai ke bukata su mashi. Shekaru sama da hudu kenan Hamma Ahmadu ke gudun hijira tsakanin ƙasashen Faransa, Ghana, Najeriya da jamhuriyar Benin. bayan da ya fice daga Nijar a wani lokacin da ake gab da gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai har yanzu magoya bayansa na cewa farin jininsa na ci gaba da karuwa a wajen su, wanda kuma suke ganin shi ne mafarin bita da kullun da yake fuskanta daga masu mulki in ji su. Babu wani ɗan takara wanda suka shakka cikin ƙasar Nijar kamar Hamma Amadu. Sun tabbatar da idan aka zo aka yi takara fi sabilillahi aka je zaɓe to shakka babu in Allah ya soya rahama shi zai kayi to wannan hanya ce suke son su bi a yi mudundu ala dole sai an hana mu hamma takara saboda suna son su ci gaba da mulki ba mu da wani ɗan takara sai hamma badakalar safarar jarirai wani al'amari ne da aka shafa shekaru ana fafatawa a kansa a kotuna tun daga nan Nijar har zuwa kasashen waje a yayin da hukumomi ke ganin bakin alkalami ya riga ya bushe saboda yadda galibin waɗanda ake zargi suka ba da kai ga hukuncin da ya hau kansu shi ko hama amadu da makusantansa na cewa 'ko kowa ba ta ƙare ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar